To lalle an kawo gyaran huska akan eh, hukumar zaɓe, saboda yanzu eh, hukumar zaɓe ta dindindin ce, ba wai sai zaɓe ya karato ba a girka hukumar zaɓe. Kuma wadda mutanen da ke cikinta suna da waɗadi na shekara shidda. Mataimakin shugaban Majalisar Dokokin Ƙasa Irosani kenan yana mai bayani a washe garin zaman da Majalisar Dokoki ta gudanar don kwaskware wasu dokokin zaɓe. to amma da take bayyana matsayinta a kan waɗannan sauye-sauye kotun tsarin mulkin ƙasa ta ce an saɓa wa kundin constitution matakin da ya sa salisu amadu wani ɗan rajin kare demokradiyya jinjinawa kotun ita kotun allah mata albarka kuma ta ci gaba da watsa da abubuwan da bai halitta ba abin da shafi kundin zaɓe da kundin ƙasa da dokoki na ƙasa ba ana yin su ne don saboda mutum guda ana yin su ne don saboda ƙasa gaba ɗaya don al'umma ta samu sala abin tuni shirin aiwatar da gyaran huska wa dokokin zaɓe ya haddasa tayar da jijiyoyin wuya tsakanin 'yan adawa da masu rinjaye lamarin da ya sa 'yan adawa kauracewa zauren majalisar a yayin tantauna wannan batu saboda haka masanin doka metr larwana abdurrahman ke ganin wannan takaddama a matsayin ɗaya daga cikin manyan dalilan da suka jefa masu rinjaye cikin halin tafka kurakurai zancen zaɓe na ƙasa ba 'yan siyasa kawai ya sha ba tun 'yan ƙasa su ne suke zaɓe ya shahe su musamman ya kamata a saurari kowa a saurari tsokanin shi a ga irin abun da yake iya kawo wa musamman ma 'yan siyasa 'yan bangaren adawa da 'yan bangaren ba ruwanmu. matsayin na kotun tsarin mulki dangane da wannan yunkuri na gwamnati da haɗin kan 'yan majalisar dokoki wani abu ne da ke ƙara wa jami'an fafutuka ƙwarin gwiwa a faɗi tashin da suka sa gaba don tabbatar da demokuraɗiyya a Nijar, in shi Abdu Idi. Iko shi yake tsaye da iko, ai tsarin kenan na demokarasiya. in dai fannin demokarasiya ne ake kuma gwamnatin da yake tamaka daga demokarasiya dole ne ya ba abin da ta faɗi. Yanzu dai ya rage na gwamnati ta sake gabatar da wasu ƙudurorin tare da ɗaukar matakan kaucewa 'yar gidan jiya. Yayin da a ɗaya ɓangare masana ke ganin ya zama washibi shugaba Isuhu ya ta ɗaura a niyyar shirya zaben cike gurbin ɗan majalisar dokokin ƙasa mai wakiltar maraɗi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.